kawai ya zo saka muka saka kawai sai a turo da sai to dole sai ni kuma za ci bi su kan ku bi su eh bi su kai kai kai me zaka bi su me eh wai kar su ta bi su mata jirisa kala mata wane irin motoci ne kamar wanda ake daukan mai su ne Sharon Sharon wari boss saka eh. okay ko irin mota baka din nan eh ok mun bakin mota ne kuna cikin kun fi yawan son shi bakin mota ka fi sa amma an kaga dai makaman dai ba irin wanda ba wanda za a kama ba ne don akwai wani gurin da muka taɓa zuwa ma da kyar muka sha wannan gurin to kar kuma fita a wurin da kyar muka fita ana ɗaga mota aka ga gudun kan muka fita muka zuba musu da eh, suka samu su gangara su da da lokacin ma bindiga ma bace uku wani a jiki uku bane ma wanda muka tore bindiga uku uku ce kawai ma wanda muka tore kai ko da yaushe kana da naka a ratayi mota daban na ke kawo ok mota daban ne bindigan a ciki kuma kuna cikin mota daban a motan da yanzu za ta bi guri haka eh. to sai a ce to kai musa eh ga motan da za a ce za mu tafi da ko ka dauko kalanka ka dauko kalanka bacci ne na to shahar masaya da sulaiman lezen na shi ba ruwa sulaiman mu ba shi ma to kullu no no a a shiri lezi ya ma faktin kam gana gana nan a hannun suspend zuma dara ya gani bindiga ka zaki ya ka hada eh, ka kamar cikin waɗannan na ne dame ai babu mu kashe shi wai wannan ne so shi sarkin yaki sarkin yaki eh. Oke na Dambuwa din? Eh na Dambuwa ba ne ya tashi. Babu lama. Um, bako. Ba um, um. ba bako ba. Bako shi ma yana da mamaji tunda aka zo aka sasanta. Ya dauke. Har mana? Kun sasanta da bako din? Aka sasanta. Eh. Kawai. Kuda sojojin ne kun sasanta? Eh sojojin Dambuwa ba wai mun sananta tsakanin mu ba wanne ne kun kashe kwana nan akwai wanda kun kashe Eh? sasantawa da amumun musu wayo haka muka ce za mu mika kama zuwa gwamnati to ne suka ce to su ma sun zubar da makamansu sai mu muka yi wayo muka ce mu zubar da makamu to ne muka musu kawai da muka yi kama mun zubar da makamun aka tura wanda irin sun tsufa haka nan sun tsufa ya tsofofi eh wanda kawai sun zo sai muka sa su a gaba suna wucewa kan muka fara bullet muka fara harbi su dinga kakkashe su kakkashe shi ne wannan lokacin ma da aka kashe wannan shi sarkin yaƙi kanar eh, eh. kanar din nan eh, yau kwana biyar ne sun kashe kanar yau bai dare ba kanar din kwana biyar ne yau bai dare ba shi ba wancan daban ne wannan wancan wannan laftana kana ya na san shi wanda aka dauki gawan wannan shi tana kukan nan

kana kan na yana ina duk yana mai ne eh, ce to wani fa za a kawo soja ne soja ne mm, a barak ne malari mai malari barak kudi du tsarin alanguro kan ya kan na da yawa salarin salari za a biya mu 100% ok da ku za ku 100% naku 100% na shi ok shi yanzu yana ina me sunan shi wani barak ne yake me malari malari barak amma za ku yi gane shi tun sai shahar an gune zan kura kura gune zan wace baban shi ce wasu je su kashe shi Mi amana, vendió la